وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر lamarinmu ba komai ba ne a yayin da muka yi nufin wani abu face mu faɗi kalma ɗaya ita ce kasance sai abin da muka yi nufin ya kasance cikin sauri kamar ƙibtawar ido